Sashen Hausa na Studio Kalangu su mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 25 ga watan Janvier na 2022. A cikin shirin za ku cewa 'yan Burkina Faso da ke zaune a nijar sun kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a kasar da su cika alƙawalin da suka ɗauka. Yau a yamai aka kona hodar Iblis ko kokayen da aka kama agadis a kwanakin baya. a rahoton musamman na wannan shiri muna dauke da bayani dangane da fitar da man riɗi a jihar maradi tare da amina umaru ta kungiyar kariyar mutunci a mayayi Bayan shi mulkin da sojoji suka yi jiya a Burkina Faso a ƙarƙashin inuwar su mai suna MPSR, 'yan ƙasar ta Burkina Faso da ke zaune a niger sun buƙaci sojojin da su cika alƙawalin da suka ɗauka musamman yaƙi da ta'addanci da kuma maido da zaman lafiya a ƙasar. Adama Zore, wakilin 'yan ƙasar Burkina Faso da ke niger ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani ta wayar tarho. Yadda al'amura suke gudana tsawon lokaci a Burkina sai a hankali musamman tare da matsin namba 'yan ta'adda. Sojoji sun juya mulkin, amma sai dai a matsayinmu na 'yan Burkina da ke zaune a Nijar ba abin da muke fata wanda ya huce a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma shakun da muke da shine abin da zai biyo baya a cikin wani al'amari wajen samar da zaman lafiya. Saboda sai an sassake komai. Abin da yake daga mana hankali idan aka yi juyin mulki za a yi tunanin abubuwa za su canza amma kuma ba a samu abin da ake jira yanzu mai faruwa ta faru abin da muke so shine sojoji da suka juya mulki sun sa abin da ya tunzura su har suka juya mulki musamman 'yan ta'adda da suka haddabe mu kenan su yi kokari yadda zaman lafiya zai dawo wanda shine fatanmu a matsayinmu na 'yan burkina mazauna nijar Yau watanni da dama kenan da kasashen yammacin Afirka ke fama da yawan wato yawan juyin mulki daga sojoji inda cikin shekara ɗaya sojojin suka hambar da mulki har sau uku a yankin. Wannan yawaitar juyin mulki a Afirka ta yamma sakamako ne na mummunan gudanar da mulkin demokuraɗiyya a cewar Dr. Ali Tunkara shugaban cibiyar nazari harkokin tsaro da gudubaru a yankin Sahel da ke Bamako a zantawar shi ta tarho da Muktar Hamadu. Yau maimaita amfani da karfin bindiga ko jiwon mulki a yammacin Afirka wata shaida ce sahihiya na kasawar hanyoyin da shugabanni da matsalar jiwon mulki ta rutsa da su ko da waɗanda abin bai a gine ko na kire idan akwai alaka guda tsakanin waɗannan jiwon mulki uku shine ake kira rashin mulki na gari rashin biyan bukatu ko kuma bukatun da al'ummomi suke so da abin da ake kimantawa bangaren aikin gwamnati da ya kamata yi musamman ma adalci wajen shari'a kulawar tsaro mai inganci tunanin rayuwa mai kyau cikin ƙasa da gwamnati take nuna damuwar jin daɗin al'ummarta dukkan waɗannan abubuwa rashin su yake janyo ƙaruwar jin mulki cikin yankin yammacin afirka birgi 199 na hodar iblis eh, ko kokahin da ofishin 'yan sanda mai dakile safarar miyagun ƙwayoyi ya kama a gadas an kona su yau a bakin garin yamai wannan shirin ya wakana ne tare da halartar manema labarai na ƙasa da kuma na ƙasashen waje da kuma wato wakilan ƙungiyoyin farar hula na kaɗan daga jawabin da ministan shari'a ikita abdullahi ya gabatar albarkacin bikin kona ƙwayar. Mun gamu a yau 25 ga watan Janairu 2022 domin tuyar birgin kwayar hodar Iblis 199 kwatankwacin kilo 210.63 da jami'an tsaronmu suka damƙe a cikin tsarin aikinsu na larwai da murƙushe sarandin kwaya. Wannan adadin kwayar an mashi hatimi kuma aka ajiye shi a babban kotun shari'a na birnin Yame. Yanda umurtar dokar ranar 23 ga watan Satumba 1989 ta zayyana da kokowa ga murkushe sarandin kwaya bisa ayar doka mai lamba 142 zan yi nanacin sai in ajiyar itatuwan ko sinadarin kwayoyin na da mahimmanci ga gabatar da bincike kadai ne bayan haka hukumar shari'a na ba da umarnin a aiwata tuyar bizinar cikin takaitaccen lokaci a kacancana kwayar kwata-kwata. To a ranar jiya ne aka dakatar da ba da darussa a dukkan makarantun boko na gundumar Abalak a jihar Tawa. Wani lamari ya zo ne bayan da aka wato wani aka tsare wani malamin makaranta a sakamakon wani sabani tsakanin diyar shugaban kotun gundumar da kuma wannan malami. Ibrahim Abdu wakilin kungiyar malaman makaranta na Abalak ya bayyana cewa an saki abokin nasu a yau da safe a yi rashi ta wayar tarho da Ali Tajisir. Abokinmu an sake shi yana tare da mu, muna gana abin da ya faru ga abokinmu ya ba mu mamaki, kawai domin ya samu 'yar takaddama tare da ɗayar matar alkali. Game da haka ne macen ta zagi al'umma a Balak, ya ce mata a'a ba a zagin dukan al'umma domin kima kina rayuwa cikin wannan al'umma. Wannan ne kawai abokinmu ya faɗi, ta gaya ma ma'aifiyarta ta zo abokin aikinmu ya jaddada abin da ya faɗi. Game da wannan ne abokin aikinmu aka kama shi a ofishin 'yan sanda shekarun jiya jiya ya kwana can a jiya cikin mamaki ba a ma saurare shi ba kawai sai suka tusa kiyarsa a gidan kasu ma'aikatan kiwon lafiya sun gargaɗi mata da su daina aihuwa a gida to sai dai a cewar magabatan kiwon lafiya na jihar difa wannan ɗabi'a na haɓaka sanadiyar walhalu na damar kaiwa ga cibiyoyin kiwon lafiya a lokacin dokar hana yawo madam bukar nafisa mai karɓar aihuwa a ƙaramin asibiti na difa ta yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani Ta ɓangaren cibiyar kiwon lafiyar mu, za mu iya cewa lamarin da sauƙi, saboda muna samun mata masu juna biyu da ke zowa su aihu a wajen mu Mata ne da muka bibiyi lafiyarsu, hakan na sa ba mu fuskantar ƙalubale da yawa. Akwai wasu matan, in suka kira ma'aikatan kwana-kwana, kafin su zo su ɗauki matar, ta aihu a gida. Mun fi son da zarar mata sun yi kira, a taya ɗauko su cikin gaggawa don a kawo su likita. Matsalolin da muke samu dai ta ɓangaren aihuwa a gida shine ballewar jini da mata ke fuskanta bayan sun aihu ko katsewar wasu jijiyoyi ko kuwa aiho yaron da wata matsalar lumfashi dan shi muke tilastawa mata da su zo a gidan likita su aihu kowane lokaci ne na dare don kiyaye ire-iren waɗannan matsaloli. A shi ne hukumar sadarwa sai ta suma babban zaman taronta na watan janvier na 2022 batutuwa guda bakwai ne taron zai mai da hankali a kansu da suka hada da tsarin doka a kan matsayi da matakin baiwa rediyoyin karkara da waɗanda ƙungiyoyi ke jagoranta kudaden tallafi manufar hakan shine tattara kudade domin waɗannan gidajen rediyoyi na gida sai ne ayuba kakakin hukumar csc ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Idan aka dawo bisa tsarin doka na zuba kudaden tallafi ga radiyoyi na karkara, an yi aiki tukuru a kai wanda shine za a yi nazari a kan sa amince da shi a yayin wannan zaman taron. Kun sa amincewa da dokoki abubuwa ne da sai an bi mataki-mataki. Idan CSA ta amince da wani tsarin doka tana tura shi ne ga gwamnati, ba a san lokacin da zai doka ba kafin gwamnati ta dube shi ta amince da shi. manufar shine gwamnati ta dafawa radiyoyin karkara ta hanyar waɗannan tsarin doka mun kawo shawarwari ga gwamnati yadda za ta dafa waɗannan radiyoyi da kuma ƙarfafawa abokanin hulɗa gwiwa su tallafawa waɗannan radiyoyi na karkara. A duk faɗin ƙasar Nijar idan aka samu aukuwar gobara ko hatsarin ababen hawa a kan hanya ana iya neman ceton sojojin kwana-kwana ta hanyar kiran lambar sha takwas Idan kuka kira wannan lamba za ku ji kamar wato layi bai shiga. Amma a cewar kwamandan na rukunin sojojin kwana-kwana na ƙasa a Yamai akwai wasu hanyoyi da ya kamata a bi kafin a karɓa. Kanal Sidi Muhammad kwamandan na sojojin kwana-kwana ya yi wa Zainabu Abdu ƙarin bayani. Le numéro 18. Lamba Shatakos. lambar kiran 'yan kwana-kwana ce faɗin ƙasa baki ɗaya. Kamfanin salula da na Sonitel su ne ke kulawa da juninsa An kuka kirayi 18 a zandar. Kamata ya yi a samu karɓar kiran ku a zandar. 'Yan kwana-kwanan zandar za su je su kai agaji. An kuka kira a yamai. kenan a yamai za ku samu karɓar kiran. Tsari ne na fusa a takai. Matsala ce da muke neman daidaitawa tare da kamfanin sadarwa. Za ku lura da an kuka kirayen lamba lamba goma sha takwas za ku ji kamar kiran bai zuwa saboda akwai masu ma'amala da dama kuma sabida wannan kiran kyauta ya bisa kiraye-kirayen ƙarya da na gaskiya muna bugun bangon junan kira an kuka kiraye sha takwas za ku samu wanda zai karɓar kiran naku zai maku wasu tambayoyi cikin gaugawa don masu kai agaji su huta a lokaci za ku bashi lambar sake kiran da zai bashi damar sanin an kiran na gaskiya ne ko na ƙarya. Nan ba da jimawa ba za a samar da ɗakin karatun littattafai na ƙasa a Nijar. Wannan ɗaki zai kumshi dukkan walwalkatun al'adu na ƙasa kuma wata ma'aikatar ƙasa ce da za ta sauƙaƙa ayyukan masu bincike tare da ba da damar tattara tushen al'adu da na fasaha a Nijar. A cewar babban daraktan ɗakin littattafai Edouard Lampo Amadu a hirashi da Ali Tajisir. Bibliothèque nationale du Niger. Ɗakin karatu na ƙasar Nijar wani tsohon furoje ne wanda mutane da dama suka yi aiki a kansa yau shekaru goma. Ɗakin karatun an girka shi ne bisa dokar ranar uku ga watan Nuwamba 2009 aka mashi matsayi da aka aminta da shi bisa ƙudurin watan Fabrairu 2018. Shi ɗakin karatu ya jibinci duk kan albarkatun ƙasar Nijar. Na ce duka ya zan littattafai ne, kayan ƙere kere ne, kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, kai dai dukkan ababuwan da ke maganar ƙasar Nijar ya kamata su kasance cikin ɗakin karatun nan na ƙasa. Inda ba zai yiwu ba a ce kun zo ku rasa wani abu a kan ƙasar Nijar. Ko da a ƙasar Amurka aka yi shi, ya kamata a samo shi a ajiye shi a nan. Muna da wani shahararren masani da ke jagorantar wannan aikin. A yanzu dai muna nan tsohon gurbin BNDA ina jin nan da 'yan watanni za mu kasance a wata cibiyar wuya da ke kan wani wuri mai shiga bayan matakin rukuni-rukuni an so matakin karawa da ake kira wicem da final a gasar kwallon kwato kafa ta cin kofin afirka na lahadi a kasar cameroon zakariyawo ibrahim mai koyar da kungiyar usgn wato ta janarbi national ta niger ya yi muna sharhi akan waɗannan wasanni a hirar shi da salamatu kadiri Ina ganin wasannin rukunoni na gasar kwallon kafa Kano sun kasance madaidaita a dunkule. An samu abubuwan bazata na fitar tun farkon zango mai rike da kofi cewa da kasar Algeria da kuma kasar Ghana wacce sau hudu tana daukar kofin Afirka. Wannan ne ke kawo kyawun kwallon kafa amma kuma a sani cewa kasashe goma sha shida da suka wuce kwata final su ne fitattu na wannan wasan rukuni. A jira wasannin gogayya sosai na kwata final sanni ne na fidawa kai tsaye dukkan wasannin za su kasance bisa yin nazari karfi da kuma fasa'ar wasa domin wasannin masu wuya ne za a samu sakamako na kudda domin a yaushe, wasanni suna daidaita bisa takarda amma a fili zai sha bamban watakila kwata final za ta kasance ta fafatawa sosai rahoton namu na musamman mariɗi wanda ke kunshe da vitamin mai yawa ana kuma amfani da shi kala-kala daban-daban amina umaru mamba kungiyar kariyar mutunci ta mayahi a jihar maradi ta yi karin haske a game da aikin fitar da mariɗin a hirarta da hawa usman mariɗi ridi ne ake so a soya a gyara a sheki a canci sannan ta amarkaɗu mashin a zo a sa shi ga turmi a markaɗa shi a macin a sa ƙyalliyon ga dc a taci sai a mulmule shi a hidda man daban a hidda cita daban kuma ni ma haddawa shi ana yi amma shi ba da mari da kira shi da mai dinar ake dawo barshin marbi kuma a bar shi bushe a saida a bisa shi ko a daka yaji da shi shi mahimmancin mari din ba maganin da ba yana maganin tansiyon emasi hakan gari da kuma yana gyara jiki yana maganin ciwon kawo kuma yana cutar da ke gari ka cikin ciki mai na maganin kamar yanzu shi in aka ɗauki jiha guda ta riɗi kamar ana iya samun mai kamar litir nawa a ciki taya guda ana samu amma dai dan kaɗan ne za a samu in muka na taya bari muna samun litir uku in bai ba kuma a samu kwalba hudu man din in kun yi shi ina kuke sai da shi ba inda ana zuwa mai sai da shi ma ana sai kuma nan garin manzu ana sayan shi da dai sai ya mai maradi kuma sai wurin ma'aikata ma dai sun yi sayan shi kamar ana iya ai abinci da shi shi mare din kwarai ko ana abinci da shi kuma mutum na su ma yana zuba ga abinci a wanda ya mangujiya amma dan shi ya mangujiya da vitamin to shi wanga man na riɗi wani kungiya ya zo koya muku shi ya ne kuka kuka gane cewa ana hidda mai daga riɗi wallah wata mace ta zo daga nan ta sa mata mu farmasin shi mu kuma yanzu har kai mu min iya harkan kuma kuna iya koya mu ne kwarai ko kuma mu yanzu muna iya mu ma wani. kamar ana wani fuwar haka kuna kai kayan ku eh muna kaiwa ana kaiwa nan maradi ana zuwa mai kai har kasashen waje an kai su an gama talle tamu wani irin unhwani kuka cikin wannan sana'a ta sarrafa a mun samu unhwani da dama ma gaskiya tun da wani bika cika shi a ciki ko amma an ka samu hasu tara ka ciki madalla masu karshen shirin kinan na yau a huta lahiya